أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan hudu shekara ta dubu daya da da da dari hudu talatin bakwai hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma shi ne dace da sha biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na arba'in darasi na a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya na imamu tirmizi wanda yau insha Allah ta'ala za mu dora akan wannan hadisi mai tsawo da muka karanta a satin da ya wuce lokaci bai bari muka wato fassara shi ba asali dai muna magana ne akan wato babu ma ja'a fi tawadu'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan kankan da kai da tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin abdurrahman shi kuma ya ce affan ya zantar da shi daga hamadu bin salama daga humaid daga anas dan malik shine ne ke bada labari akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko da mun karanta wannan wato wannan riwayar da na faɗa yanzu hadisin Sufiya ibn wakiya za mu tashi daga jumai ibn umair dan gidan abdurrahman al-ijli ya ce wani mutum ya ba su labari daga bani taim daga cikin 'ya'yan abi hala abi hala shine mijin na na khadija kafin annabi a aure ta abi hala shine mijin na na khadija kafin manzon Allah ya aure ta ana ce ana masa alkunya wato da abu abdullahi daga ibn abi hala daga kuma dan dan abi hala din kenan dan na khadija amma ba ɗanta tare da annabi ba ɗanta da mijin da ya aure ta kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga alhassan dan gidan aliyu shine ke tambayar ya ce sa'altu khali hind bin abi hala na tambayi kawuna shine hindu dan gidan abi hala dan gidan abi hala shi wannan mutum ne da ya iya wasafta ya iya kamanta ya iya sifanta wato kwalliyar annabi sallallahu alaihi sallama irin yadda annabi yake sanya sutura wankan shi asuwakinsa tsabtace jikinsa shine wasafan an hilyati rasulillahi sallallahu alaihi sallama shi alhassan dan gidan aliyu ya ce wa ana ashtahi an yasifa minha shay'an فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا yana ba da labari wato manzon Allah mutum ne mai girma kuma abin girmamawa tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi sallama kuma fuskarsa tana kyalkyali kamar yadda wata yake kyalkyali lailatul badr wato a daren haske kaga wannan yana nuna annabi yana tsabtace jikinsa yana kula da ni'imar da Allah ya masa ta wato jikinsa ya gyara shi ana faɗin wannan ne don mu yi koyi da shi saboda tsabar yadda yake har fuskarsa kyalkyali take sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ambaci hadisin da tsawonsa ya ce shi alhassan yake cewa ni wannan hadisin a al alhusaina sai na ɓoye wa ɗan uwana husain ban ba shi labarin wannan kissar ba wannan hadisin ba zama nan? wato lokaci mai tsawo ban sanar da shi ba ausaf da ya tambaya sifofi da ya tambaya na annabi sallallahu alaihi sai bai gaya mai ba kamar yana nuna yana da wani wato fifiko a gare shi akwai abin da ya sani shi dan uwan nasa bai wato sani ba yace sun ma haddasuhu fa wajadtuhu qad sabaqani ilai daga baya sai na zantar da shi hadisin na shi mai kaji kaji yadda sifan annabi yake sai na samu ma ya riga ni ma shi ya samo labarin hadisin a wani wuri wannan yana nuna mana yadda suke da kwaɗayin su samu wani ilimi da ya shafi annabi hadisi kwaya ɗaya dubai yadda yake tattalinsa ni ne da kai yanzu a makarantar mu ana taimana hadisan nan watakila ka karanta hadisi ya fi dubu amma baka iya zuwa ka ɗauki kwaya ɗaya ka ba wani ka sanar da shi ba ba ka jin cewa ma wata ni'ima ce Allah ya maka na ilimi mutanen da suke tattaki su tafiya mai tsawo don neman hadisi kwaya ɗaya daga annabi alaihi salatu wassalam ya ce daga baya na zo na bashi labari sai na gama a ai ya ma riga ne ya je ya wannan tambaya an sanar da shi shi ma yana da ilimi a kai haka yace fasalahu amma sa'altuhu anhu ya tambayi dan gidan abi hala din nan irin abin da ni Hassan na tambaya haka husain shi ma ya tambaya wata riwayar aka ce sa'ala abi ya tambayi babana mana Ali bin Abi Talib suka tambaya radiyallahu an an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi mashigar annabi ya yake shiga gida ya yake fita da kuma irin shakalinsa yadda Allah ya ginin halittarsa ya ce falam yada min shay'an bai bar komai ba yana nufin wato husaini ya tambayi aliyu akan mashiga da mafitar manzan Allah sallallahu alaihi da shakalinsa da sifarsa aliyun bai bar bayanin komai ba da ya shafi annabi sai da ya bada labari yaya annabi yake yi idan ya shiga gida wannan yana daga cikin abin da suka tambaya kuma yana cikin abin da aliyu ya da labari idan manzo Allah ya shiga gida me yake yi saboda tsabar suna son su koyi da annabi hatta abin da yake a cikin gidansa ba sai sun tambaya sannan yaya yake raba lokacinsa a gidansa sai in ya shiga kullum a kwance yake ko kullum yana tare da matan shi ko kuma me yake a cikin gidan yaya mu'amalarsa da iyalinsa yaya halinsa da shi da iyalan gidansa matansa da 'ya'yan shi sannan ya tambaye shi yaya makharaj in ya fita daga gida ya yake fita wani yanayi yake zai fita daga gida wani irin sutura yake sa zai fita daga gida ya yake gyara jikinsa zai fita daga gida yaya matansa suke kula da shi yayin da zai fita daga gida ya yake idan ya gamu da mutane ya yake mu'amala da mutane a wajen gidan shi kuma ya tambaye shi akan shakalinsa sifarsa ya yake hai'arsa da yanayinsa ya yake zama da mutane sai ce kana idza awa ila manzilihi to ya fara bayani yanzu nan jama'a mu wannan duk bayanin za mu samu wato wata falala ce akan hali da ɗabi'ar annabi alaihi salatu wassalam me irin mu'amalolin da yake dan mu ma mu tsintsinta mu jarraba wanzu Allah idan ya koma gidansa awa ila manzilihi ma'ana idan da kala ta huke kenan idan manzo Allah ya shiga gidan shi jazza'a dukhulahu thalathata ajza yana rarraba shigansa gidan wato kashi uku abinda ake nufi juz'an lillah Allahu akbar mana in yana ya shiga gida yanda yake mu'amala a gidan shi yakan kasa zamansa a cikin gidansa kashe uku wani juzu'i wani bangare ya ba wa Allah juz'an lillah to kamar ya ba wa Allah ya tafarragu fihi lil ibada na Allah ne ibada yake ta a gidansa ashe ka gaba zama yake yana ta hira ba kullun yi ibada a masallaci kuma idan aka koma gida ma a yi ibadar akwai wanda ibar wa Allah ya sallah ya ta tahajjuji wa juz'an li ahlihi akwai wani bangare kuma da ya ware shi wa iyalinsa in ya ba da hakkin Allah to sai da kuma hakkin iyali ya zauna da su ya dauke musu kewa ya ta hira da 'ya'yansa da iyalinsa wanda annabi yana yi wanda yanzu da yawa wasu mutane sun rasa wannan ba sa yi wani baya wani kwata-kwata ba za ka ga ya zauna da da iyalin shi ko ka gan shi da 'ya'yansa a cikin gidansa ba baya yi kwata-kwata shi tsoronsa ma ake ji in yana nan ma ba a wani motsi da anya ce kai yana nan fa. ya zama dodo kawai a gidansa bai sani ba to kun ga wannan yana nuna mana ba ai yi koyi da annabi ba a wannan babu ya bari kalas ya nuna cewa lallai ba a koyi da annabi annaban babu ba kwata-kwata sannan yara dinnan da muke gani suna da haƙƙi a kanmu hasa akwai matsaloli na babu lokaci an tafi kasuwa an tafi ofis an tafi waye amma wajibi ne duk wani magidanci ya sani 'ya'yansa suna da haƙƙi a kansa kada kasuwar ka ta cinye lokacin 'ya'yanka kada ofis ɗinka ka cinye lokacin 'ya'yanka ko sana'arka ta cinye maka lokacin 'ya'yanka akwai buƙatar a ganka a cikin gidanka a tsakanin iyalanka tun da dai ba mutuwa kai ba idan ka mutu baka nan an san an rasa ka amma kana nan ya zamanto da kai da matacce duk ba a haɗuwa da kai ba ka da lokacinsu amma kana da lokacin hira a waje wani sai tafi daga nan gadon kai sai tafi birgit hira sai ya dangana sai ya kure ma can a can zai je hira ya dawo ya cinye lokacinsa gaba ɗaya amma ba da asabar ko lahadi ko juma'a da yake iya zama minti goma ko sha biyar da 'ya'yansa a yaya suke karatu meye matsalolinsu ko ya ɗauke su ma ya fita unguwa da su ba ya yi wannan ba daidai ba ne to shi sa ake wayan gari kaga 'ya'yan ba su zamu da iyayen ba don shi yaro iyayen da ka shige shi iyayen da kake kusanci da shi iyayen da kake mu'amaloli da shi to iyayen da zai kaunace ka iyayen da kuma ka nisance shi to shi ma dai haka dai zai je cewa ni babansa ne amma ba da ubuwa bai samu ubuwa a tattare da kai ba so ya kamata mai kokari mu gyara wannan lallai ne kuma larura ne wallahi saboda zai mana amfani a rayuwar mu kafin ma lahira kafin ma lahira yanzu uban da ya mutu baya gida kowa ya sani ba wanda yake tsammani ya haura falon shi ya je gaishe shi ko ya gan shi a tsakar gida ya zuwa hira saboda ya mutu baya nan yana kwanci a kabari amma kai kana raye ba a da lokacinka ba ka da lokacinsu ba ka zuwa ka haɗu da su so mai ƙoƙari mu gyara ko da kwa mutum allah ya jarabe shi da aikinsa kullum yana aiki to shi yasa ake ba da hutu ai dan asabar da ladin nan da ake yi ko ranar juma'a an dawo da wuri an gane ko rakib rakib ka saka shi ka saka shi shi yasa ake bayar da wannan wannan hutun wato abun mamaki bature da wato da bayi da addini malam bature da ba shi addini wai shi ya san hakkin iyalinsa da zamantakewan shi da tsakanin 'yan uwansa da abokanan zamansa da ga baki daya akwai lokacin da za su tafi wasa da 'ya'yansa akwai lokacin da zai zauna ya ɗauke su safi wato shakatawa da ɗauke kewa da kaza da kaza da kaza duk suna yi amma ni da kai a'a wannan kuma sai larabawa kuma su ma Allah ya kore musu wannan abun ba laifi sun iya suna da wurare na shakatawa da aka yi akwai na iyalai akwai wanda mutum zai zo da shi da matarsa da daddare wuri ne an kyautata shi an gyara shi an sa masa fulawa da ciyawa da kayan saide-saide kuma babu barna a wurin sai mutum ya zo da iyalinsa ko abinci zai ci ya ɗauke ta su tafi ya je zauna su sha iska ga jami'an tsaro a waje suna kula da wurin su zauna su hira awa ɗaya awa biyu akwai wanda zaka tafi da 'ya'yanka gaba ɗaya su yi ta tsalle-tsalle guje-guje za su yi ne ciyawa ne mai kyau babu jin rauni ga lilo na yara ga abun hawa tarfi dai a dan ɗauke musu kewa ko ya yake yaro yana son wannan iyalan ma suna son wannan in za a dawo a dan tsaya a sai musu abubuwa haka na sha'awa na yaranta za su ji daɗi sai ka ji suna cewa abba yaushe za ka mai da mu wuri kaza babu yaushe za ka kai mu wuri kaza kuma da manyansu da ƙananansu, amma mu babu wuraren ma babu su in ma akwai sai ga an bari karuwai da yan iska sun bata wurin duk wani mutum mai mutunci ba zai iya zuwa wurin ba amma inda aka ci gaba yanzu kasashen laraba nan akwai hotel hotel da ake cin abinci akwai wurin da zaka dauki iyalinka da kai da matarka ba wanda zai ganka in kun shiga a keɓance muku da kai da su ku shiga ku ci abincin in ba ku da sha'awar cin abincin gida ɗauke ta a mota ka tafi da ita ku je ku sai abinci ka sa a kawo mata kala kala ku ci ku gode wa Allah amma mu nan babu duk wata da je kana zama wani ma zai zo ya zauna kusa da matar ta kaga ai bai zai yi ba dole ka haƙura <laughs> ko ba ka bane ba rashin tsari hatta mu rayuwar duniyar ma ana dai ana dai cuciyar ana cin duniya ne amma ba a cin ta amore wallahi sam babu so akwai bukatar mu keɓance lokutan mu wa iyalinmu wannan shine sunna ɗin ya jama'a suna ɗin na kar mu ɗauka cewa kawai ta taƙaito kan sallah azumi karatun ƙur'ani azumin litinin alamisa akwai mu'amalat a dakhiliyya allati takhtassu bil bait wanda ya shafi gida kawai to wannan kenan wa juz'an li nafsihi akwai kuma lokacin da ya ware wa kan kanshi ku lura na Allah sai kuma na iyali sai kuma na kan kansa juz'an li nafsihi to bari ku ga lokacin kansa din shi annabi me yake aikatawa wannan in kansa thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nasi sannan ya raba lokacin nan nasa din sai raba shi tsakaninsa da sauran mutane na waje ku duba lissafi malam tsari kenan wai wani ya zo ya ce wai musulunci wai ba tsari a ciki saboda bai san shi ba lokacin nasu da ya ware wa kanshi to sai ya raba shi kuma tsakaninsa da na da mutane kamar yaya akwai lokacin ya hutu ya zauna ya huta kawai baya komai kawai ya zauna hutu ya ta tunani fi ala illa cikin ni'imomin ubangiji ko ya bacci sallallahu alaihi wasallama kar ku manta na ce bacci na ce huta saboda an ce yana da lokacin da ya ware na Allah wannan shine zai sallah ya zikiri ya karatun qur'ani ha wannan shine ne lillah to akwai kuma nashi na kan shi wa inna li nafsika alayka haqqa akwai buƙata haka kawai ka zauna a gidanka ka kwanta kai shiru shi kansa yana ƙara wa mutum wani lafiya na musamman A ce kai na gaji bari in huta lokacin ko iyali ba ka so su kusa da kai ko 'ya'yanka ba ka so su kusa da kai sai ka samu natsuwa kuma dole ne a rayuwa sai ka samu wannan sau da yawa za mu zo ciwo ya same mu a kai mu asibiti likita ya zo a gwada ai jinin ka ya hau malam jinin ka ya hau alaji a wannan ba hutu sai a ce ka rage ayyuka hutun shine ka je ka zauna ka daina jin komai ka daina komai kai kwanciyar ka kai bacci wadatacce sai ga jikinka ya dawo lafiyar ka ta dawo amma da yawa mu ba mu gane wannan mu gani muke shi gangan jiki kamar injin nika ne <laughs> haka muka dauka kwanan da wani bawan Allah ya ce yana da motarsa babbar mota fa mai tsada ya ce amma fa malam ina aikata motar nan ta safe in na fita ugu sai na kura garin nan dawo na harkarsa irin ta je kaka dawo din nan ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan ya ce wallahi malam ni kaina na san motar nan duk da na san karfan bature ne amma ina shiga hakkinta ya ce sai da aka zo da kanta take zuƙewa in na taka sai ta ƙi tafiya sai ta rinka zuƙewa tana shanya ya ce babu garejin da bai je ba babu kwamfuta da ba a je aka gwada ta ba ba gane ba inda ka ga dai mutum yana ciwo a kasa gane cutarsa ya ce sai Allah ya jarabe ni da rashin lafiya na yi sati biyu ba na fita na ajiye motar nan ba na hawanta ina dawowa da na warke ina mataki wallahi kamar ba ita ba ya ce Allah ya taimake ni ba a ci kuɗi na ba a gareji ya ce ya ce wallahi yanzu nan wajen wata nawa har yanzu ba ta sake komai ba ta gaji to haka jikinmu yake kuma Allah dai sauƙi idan mutum yana dan samu yana hutawa a cikin ayyukan da yake to ya dan fi ƙarko ko ya haƙuri ba ina cewa mutum zai canja ajalinsa ba ne ya fi karko wanda yake da tsari ya fi karko wanda bai da tsari kuma nan da na yake collapsing akwai abin da zai zo ya buge ka wallahi in ka fadi shi kenan ka samu paralyze ka daina amfanuwa sai dai da itace kana ganin aikin da kake na kazar kazar din bare yiwa saboda ka kashe kanka baka hutawa so dole ne mutum yana bukatar ya samu bacci mai kyau ya samu raha ya samu hutu wannan larura ne a rayuwa larura ne a rayuwa to juz'in da ya ware wa mutane din tunan kuma yake amsa fatawoyi sallallahu alaihi wa sallama ya yake amsa fatawoyin yana shigar da keɓantattun sahabbansa wajen shi tarakarsa manya-manyan sahabbai saboda bai iya kowa da kowa ba ku duba wata siyasa annabi sahabban nasa manya-manya hawa su ashabihi na kusa da shi sai ya ba su dama sai su shigo wajen turakarsa sai su taimai tambayoyi su taimai tambayoyi suna karban ilimi daga gare shi wala yaddakhiru anhum shay'an baya rage musu komai yaddakhiru kamar ya ajiye wani abu ya ɓoye na ilimi a komai in suka tambaye shi jabahun walam yaktumhum shay'an baya ɓoye komai alaihi salatu wassalam idan ya gama ba su za mu zo makaranta nan gaba sai ya ce da su to ku kuma tunda ku ne nake da lokacin da zan baku yanzu to ku ɗauki wannan ilimi ku kuma ku je ku yi ta yadawa wa sauran ƙananan sahabbai ya'ya iyali makota da na birni da na ƙauye gaba ɗaya haka yake musu wane da wane da wane da wane ku zo su yi su tambayoyi wani lokacin ma wani abun akan tambaye su alhamdulillah wani lokacin akan tambaye su wani abun sai su zo su tambayi annabi sai ga gaya musu sai su je su faɗa dan akwai wanda watakila ba lalle bane iya samun haɗuwa da annabi alaihi salatu wassalamu a kai tsaye duk da ba wahala samuwa yake yi ba amma saboda nisan gari ko yana ƙauye ko kuma na makamancin wannan wa kana min siratihi fi juz'il umma yana daga cikin sirarsa wato a juz'in da ya ware wa al'umma da mutane isaru ahlil fadli yana fifita ma'abuta falala a lokacin da ya ware wa al'umma din to yana duba manyan mutane ma'abuta falala ya fifita su ahlul makanati wa rif'ati fi dini wal fiqh kenan kaga nan yake nuna yan uwana mun rinka fahimtar karatu sosai in muna yi ba laifi bane mutumin da yake ma'abucin ilimi ne sai kuma wasu manyan mutane suka buƙaci su amfana da shi ya ba su wani lokaci na musamman ko kuma ya dakatar da sauran jama'ar da yake tare da su ya saurari waɗannan ahalul fadl ɗin annabi yana yi kada a zargi mutum misalin wata rana ko wani malami la'alla wani babban mutum ya zo wajensa aka ga ya mai da hankali yana sa. ko wani basaraki ya zo ya mai da hankali yana sauraronsa yana ba shi ilimi ko ya kawo shi wata fatawa ko wani dai mutum cikin man ahlul fadli wal makanati mutane masu matsayi kar a ce ka gani a yanzu wannan kaga saboda mai kudi ne kaga ya ba shi lokaci amma shi bai da adalci kai kuma kullum fa kana tare da malamin shi kuma wannan watakila ma ba a garin yake watakila bai da lokacin da zai zo wannan wurin zuwansa kenan sai aka ware lokaci aka saurare shi ko aka ce ku yi haƙuri bari in gawa ne babu laifi akan wannan jahili da baya zuwa makaranta bai karanta tarihin annabi da mu'amalarsa da mutane ba shine zai zargi wani akan wannan kuma ku da kuke karantarwa to ya kamata kuma ku fifita manyan mutane ku ba su girman su ko da ku Allah ba ku ilimi to ku ba su girman su ku ba su matsayin su saboda daukakar da Allah ya ba su to annabi yana isaru ahlil fadli ya fifita su ya ainihin wato daraja su ba wai tare da wulakanci ko na makamancin wannan ba wa qasmuhu ala qadri fadlihim fi yana raba wannan lokaci a bisa gwargwadon falalarsu a addini an gane ko duk wanda yake da madaukaki eh, babba ne mai imani sosai ko yana da daraja to annabi ya fi ba shi dama faminhum dhul zulhajati akwai daga cikin su mai bukata wa minhum zul hajataini akwai mai bukata kwaya biyu wa minhum zul hawaiji akwai wanda yake zuwa da bukata sama da kwaya biyu alhaja daya alhajataini biyu alhawaij sama da biyu uku kenan ko hudu ko biyar jam'i ne wato anan abin da ake nufi bukata bukata su ta al'amarin su na addini da fahimtar addini yace fa yata shagalu bihim sai manzon Allah ya shagalta da su wato tafdilan wa ta'liman ya fifita su ya ta karantar da su wa yashghaluhum fi ma yuslihuhum su waɗannan manyan mutane da ya ware musu lokaci kenan yana shagaltuwa da su a cikin abin da zai taimaka musu ya gyara musu rayuwa wal ummata da kuma da zai gyara al'umma mana annabi yana cika lokacinsa yana ba su dama ya karantar da su su kuma su je su yada wa al'umma min musa alatihim anhu tambayoyi musa ala daga su'al ne musa alatihim anhu tambayoyin da suke masa wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum da kuma ba su labari da yake yi da abin da ya kamata gare su yana sanar da su addini ya dora su akan hanya ta ƙware waya kulu idan ya gama musu ya ce to li ballighu shahidu minkumul ghaib wanda yana nan yanzu ina tare da shi na bashi lokaci to ya sanar da ga'ibi wanda baya nan to shi ne sakon ka ba wannan shi kuma ya ba wani ka ware wasu ka karantar da su su kuma su je su isar yanzu misali wannan karatun da muke da ku muna yi da ku kullum muna zama akwai mutanen da kuna da alaka da su ni ban isa je ba da damar da zan iya zuwa wurin su kamar iyalanku kamar 'ya'yanku kamar abokananku kamar makotanku kamar danginku ko kuna da hanyar da za ku iya haɗuwa da su to kun ɗauki ilimin ko kuma ina da hanyar da zan haɗu da ku to ni na baku to ku kuma sai ku ɗauka ku isar wa waɗancan mutanen kaga liya umman nafa amfanin sai ya zama ya game gaba ɗaya amma ba wai ku ku zo ku sha ku rike gam ku yi ku ba wani ba to shi yasa idan ya ba su ilimin sai ce to kuma ku ɗauka ku je ku isar da wanda bai ji ba sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dauki karatu a jan manzon Allah to sai ya sai ce ya yada shi fa yaruddu zalika bil khassati alal amma to sai ya juyar da wannan ilimi ya bawa kebantattun alal amma su kuma su dauka su bawa gama garin mutane al alkhasa wato special wato time da ya ware wa manyan sa din idan ya ba su sai ce to ku kuma ku dauka ku kai wa amma gama garin mutane wa ablighuni hajata man la yastati'u iblagha Allahu akbar annabi yace ku isar mun da bukatar wanda bare samu daman zuwa waje na ya gaya mun bukatarsa ba to ku kawo mun bukatarsa in taimaka masa ku kai mai taimakon an ku gane wannan zancen ba wai a gaya muku ku riƙe ku ki ku faɗa ba ka san ɗabi'ar mu haka take yanzu Allah ya sauƙi musamman wanda yake da alaƙa da wani mai ɗan maiƙo da Allah muna so za alaji zai ce maka a'a ayyuka sun masa yawa ba zai saurare ku ba ko kuma ka gaya masa da Allah kaza kaza za a yi sai ce to in ya ce to dinnan bare fada ba bare fada ba bakin ciki kenan ka hana kai ba ba kai za ka yi taimakon ba ka yi wa wani hanya ma a taimake shi ba ka da zuciyar da za ka yi wannan annabi ya koya wa sahabbai ya ce a'a wa abliguni hajata man la yastati'u ku isan mun da bukatun wanda ba zai iya zuwa ya isan mun ba yanzu akwai mutanen da kwarjinin annabi wallahi malam ba zai iya bari su mai magana ba amma za su iya gaya abubakar za su iya gaya umar za su iya gaya jabir za su iya gaya abin huraira su sai ke cewa idan an gaya muku kudin ku zo ku gaya mu to kai ma a yau da gobe akwai wanda zai ce to kai wane kuna kusa da malam tunda da Allah ka ce maka ka gaya masa kaza mana kar ka ce a ah, kaza kaza kaza ko kuma ka ji ka danne ko kuma kai kana kusa da alhaji to Allah ce maka ai kaza ai kaza ai kaza ku yi haka shine mutunci shine kima kan mutum ya zama yana da wato wato wata ɗabi'a ta ta in an an samu wani abu a riƙe kar a ba wani wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi ku taimaka wa ƴan uwanku isan musu da saƙo kada ku rinka zamantawa masu baƙin ciki da masu nuna damuwa da bacin rai don ɗan uwanku ya samu ci gaba wannan yana nuna kuma manya masu ilimi ne ko masu hali masu wadata to ku ba da damar da wasunku amintattu da suke da kusanci da ku su kawo muku bukatun mabukata ku taimaka musu kuma ku sa ido in kun taimaka musu an kai musu taimakon ko ba a kai musu ba amma yanzu abin da yake faruwa akan makallahu matar babanka ita za ta fara cutanka akan wannan a gidan kuma matar babanka ba ta iya maka ko kuma babban yayanka da yake da alaka da babanku shi sai maka bakin ciki ba zai isar da bukatun ku kananan yara ba idan ba fahimce ni ba yanzu akwai mutumin da ya kai yana da matsayi yana da girma a gida alaji ne babba yana da 'ya'ya da yawa amma ba kowane ɗansa ne yake samun dama ya zauna da shi a falo isa masa da bukatunsa na makaranta larurorinsa na kaza yana son abun hawa yana son kaza ba uban bai da lokacin da zai sami wannan yaron amma yana alaka da manyan 'ya'yan shi to ku manyan 'ya'yan nan wa abliguni hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar da bukatun ƙanana wanda ba za su iya zuwa samu ubansu ko mai gidansu su isan masa wannan sako ba to amma matsalar shine sai su rike in babban yaya ne duk abin da uban ya bayar akwai uban da yana ba da taimako wani lokacin kawai sai ba da sai ba da miliyan biyar ya ce duk araba yaran nan mai ɗari biyu suna da yawa yaran akwai matan aure masu ɗari biyu masu ɗari uku masu ɗari kaza wani a mai kaza wallahi babban yaya in aka bayar in sha Allah ta'ala miliyan biyar aka bayar sai ɗauki miliyan ɗaya sai bayar kuma uban bai da lokacin da zai iya bibiya an yi ko ba yi ba kuma uban ya yarda da shi kuma ya da shi sai nike ya je gina gidaje ya ƙara aure ya canja mota ya kwaskwari mai gida da kuɗin da aka bayar ya taimaki yan uwansa wannan uban yana raye fa bai mutu ba to ina ga inan uban ya mutu ya zama shine babban yaya shi yake rike da kuɗin marayu to abin da nake so ku gane yan uwana tun daga gida ba ma iya yaya kuke ganin in mun zo waje za mu yi wani matan babanka tana bakin ciki akan abin nan ba zan ce uwa ba dai uwa ya galiba ba ta yi ba amma matan mahaifinka musamman in babu mahaifiyarka a gidan ko kuma ba ita take da alaka sai ka je ka gaya mata ta ce ba ra'ayi ba ko ka faɗa din ta ce ba zai yi ba in kuma ka isa ka je gaya mai kuma yayi a gidan nan mu gani kuma wallahi bai isa yi ba yayi mana ya gani ya sha mamaki Allah kiyaye mu dai Allah tsare mu a karamka Allah Allah kiyaye mu to Allah ya sa mun gani فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة كاجي فائدة دو واندي إسدى بكاتر تلك سروتا سلطان mai sarauta ko mai ilimi ko mai gida ko waye wannan aham ne amma an buga misali ne da sarki duk wanda ya isar da bukatar mai rauni ga mai mulki ko babba iblaga ba zai iya isarwa ba sabbata Allahu qadamaihi yawmal qiyama Allah zai tabbatar da sa ranar tashin alkiyama wato zai mai sakayya ala ihsanihi hilin nasi kyautata wanda yi wa mutane to Allah zai sakanta masa shi ma insha Allah la yuzkaru indahu illa zalika wato ba abin da ake ambata a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama in ba wannan bayani ba ma'ana zaman da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Um, wannan shine abin da aka ruwaito yake ambatawa la yaqbalu min ahadin ghayrahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya karban wani ko wala yuqbalu zai iya dauka duka amma dai mu ce wala yaqbalu min ahadin ghayrahu ay la yaqbalu min ahadin ghayra hada zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi ne ake samu to su waɗannan manyan sahabbai da annabi yake mance su da da ilimi ba inda suke karba in ba wajen annabi din ba sallallahu alaihi wasallama sannan sai aka yi bayanin halin waɗanda suke shiga wajen annabi din yadkhuluna ruwadan wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga jama'a jama'a wajen shi wani yana gaba shine ruwadan a larabcin an ce ruwa akan tura wani ya zama jagora ya taƙaddamuhum ya wuce gaba don ya ga akwai damar aje a din to haka aka yi a dabbobi ma ana yi a misalin wani ya wuce gaba ya je nemo inda za a kiwaci dabbobi shin akwai ciyawa akwai ruwa shi ma duk ana fassara shi haka wala yaftariquna illa an zauqin Allahu akbar wato ba sa rabuwa da annabi yaftariqun su rabu da manzo Allah in sun je wurin sa illa an in face sai sun samu ilimi zau din na sai ka fassara shi da al ilmu wal khair la yaftariquna illa an zaukin illa wa qad hasalu al ilma wal matukar sun shiga gurin annabi to bara ka ga sun fito suna rabuwa ba fata kowa sai ya wadatu da ilimi ya samu zauki na ilimi hasalu khairan kafiran wa ilman كثيرا ويخرجون أدلة يعني على الخير تو سي فسر أدلة سنة فتاة أدلة معنا سنة فتاة كان الهيري معلمين ومرشدين شيني أدلة معنا وتصوم سنوني نئذو على الخير سنة فتوة سنة ilimi حسن ya ce عن مخرجه كيف كان kana كيف kaifa به فيه نتنبيشي النبي tambaye shi yaya قال كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه manzo Allah idan ya zo fita daga gida yana taskace yana killace shine yakhzinu yana taskace yana killace harshen sa, sai dai akan abin da ya shafe shi ina ma da Allah zai ce mu kiyaye wannan ga'idar annabi yana tsara bakinsa in zai fita duk abin da bai shafe shi ba baya shiga kuma harkar da baka sa shi ba da yardar ubangiji ba za ka gan shi a cikinta ba baya saka baki abin da bai shafe shi ba Ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba akan al'amarin addini wa yu'allifuhum manzo Allah idan ya fito yana kwaɗayin ya haɗa kan sahabbansa ma'ana ya haɗa zukatansu kada su rarraba don ba a so a samu rabuwar kai wala yunaffiruhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raba kawo kansu baya yin abin da zai watsa su shine naffara yunaffiru baya yin abin da zai watsa su kada ka yi abin da zaka raba kan mutane kar kai ya saba shari'a wa yukrimu karima kulli qaumin manzon Allah yana girmama mai matsayi a cikin dukkan mutane wai wallihi alaihim yana shugabantar da shi a kansu kamar ya yi kurimu karimu kulle kawun. duk wani mai matsayi a cikin mutane to yana ba shi matsayinsa kaga dai shi manzon Allah ne ya fi kowa ko to amma in sarkin wani ƙauye ya zo ya kaga yadda annabi yake girmama shi kamar shi sarkin nan yana ƙauyensa cikin mulkinsa baya zuwa manyan mutane masu mulki ya wulakanta su saboda yana ganin Allah ya bashi matsayin da ya fi su sarkin kabila idan ya zo ko ba musulmi ba ne sai annabi ya yi masa alamu na girmama shi ya tarbe shi ya sa a masa shimfiɗa a kawo masa abinci har abinci yana sa ana kawo yahudawa da suka zo ziyara wajensa da duba mu'amala ba wai ce kafirai ne arna ne ina ruwana da su kai koma gefe a baya yi haka duk wani mai matsayi in dai a cikin al'ummarsa ne to ka ba bashi matsayinsa kuma gaskiya haka ake haka je dan Allah ya baka wani matsayi kana matsayin shugaba ne amma kuma ka je ka wulakanta wa mutane shugabansu yanzu bari buga muku misali shugaban kasa ka yana sama da kowa ko to a ka'ida ta shari'ar musulunci idan shugaban kasa ya je duk jihar da ya je kaga kowace jiha tana da sarkinta misalin ko tana da shugabanta mu ɗauka sarakuna su suka fi kusa da talakawa direct to ya kamata shi shugaban ƙasa ya ba wa wannan sarkin girmansa a gaban al'ummarsa kada ya zo ya wulakanta wannan sarkin saboda shi shugaban ƙasa ne ya yi wa wannan sarkin wani abu na wulakanci a gaban talakawan shi wannan zai jawo hayaniya ko ya jawo mutane su ce ashe wannan shugaban bai da mutunci yana wulakanta mana namu shugaban duk da sun yarda cewa shi ne shugaban kasan shi yake sama da kowa to siyasar zamantakewa shine duk mai matsayi a cikin mutanensa ka bashi girman shi misali kai alaji ne a kasuwa kana da yaranka a ka, a ƙarƙashin yaran nan naka akwai magidanta wani yanzu yana da 'ya'ya biyar shida bakwai takwas tara goma amma in ya zo kasuwa duk girmansa in ya je gida shine shugaban kasan gidan shi amma kai kuma idan ya zo shago sai ya risina maka in dan gargajiya ne mai al'ada ma sai ya durkusa maka ya gaishe ka to amma inda za ka gan shi a gidansa yadda 'ya'yansa suke masa alaji ya dawo a yi mai kaza a mai kaza za ga abin masha Allah to sai wani dalili wata rana ya sa ka zo ka haɗu da shi wannan yaro naka na kasuwa a gidansa cikin iyalansa to bai kamata kai masa mu'amalar da kake yi masa a kasuwa ko ka daka mai tsawa ko ka aike shi nan tashi Da dauko min kaza ai kaza ba a gaban yayansa a gaban iyalin shi a ba a haka to wannan jama'a siyasa ce ta zamantakewa sai mutum ya karanta ta yake fahimtanta sani ya kamata so duk wanda yake mai matsayi ne a cikin jama'arsa to ka bashi matsayinsa kamar yanzu misalin kai malami ne mai karantarwa kana da ɗalibi ɗalibin nan naka babban mutum ne ya shahara a sa a jihar da yake to idan kaje kai ma sai ka bashi girmansa yadda mutanen suna gani kai ma kana girmama shi ko ba wai ka je kai masa mu'amala irin ta ɗalibin ka ne a gaban su ba ba kowa ne zai iya fahimta ba wani wani ina ruwan sama da kai kai shi bai damu da kai ba shi malamin sai sani bai san lokacin da kai ka je ka karantar da shi ba ba ruwansa so yayin da zaka yi masa wata mu'amala mara kyau zai ce ka amma wannan malamin bai da tarbiyya babban malami irin wannan yana masa haka a nan garin <laughs> to dole ne mu fahimci wannan namu yan uwana to haka ake zan daɗa buga wani misali da za mu gane kai uba ne kana da yaya sun yi aure wannan ɗanka eh, ya yi aure yana da yaya ashirin goma sha wannan yarka ce ita ma ta zama ta tara family wannan kaza wannan kaza wata ran sai ka kai musu ziyara to idan ka je zaka ba su girman su a cikin yayan su suma ba wai cewa aka ka kaskantar da kai ka ba ko ka rusna ka nuna gajiyawar ka ba a'a a'a ka tsare mai girman su a gaban yayan shi ka ga misalin ɗanka ne in kai tsakaninka da shi ne a ɗaki za ka yi mai faɗa kai ya za ka yi haka haka ake yi kai masa fada to amma ba za ka yi masa a gaban 'ya'yan shi ba ka zo gida gaban iyalinsa yana da 'ya'yan da sun girma balagagu wataƙila su ma suna ƙoƙarin yin aure ka zo ka sa shi saboda kai baban shi ne ka zo ka rufa shi da fada a ba a yi haka daidai yake da babban yaya da yara kannansa a gida in yara sun girma su ma a tsare musu girmansu ka a zo a tozarta su a wulakanta su a gaban ƙananan yara waɗanda suke misalin kannan su ne bayan ka tafi su zo suna ganin su a wulakan shi yaro duk abin da ka yi to sai ga kamar shi ma ya cancanta ya zo ya masa ina ji in kun dan fahimci misalan da wannan ya fito wato siyasa ce ta zamantakewa take cike da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma eh, idan an yi din sai ga abin ya dace matuƙa wallahi to annabi yana kuma shugabantar da su ya nuna su din su ne shugabanni shi yasa za ga shugaba ya zo daga ƙauye shugaba ya zo daga ƙauye ka ga yadda annabi yake masa abin yana ba da mamaki sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan sai ke cewa wa yahgarun nasa um, wa yahtarisu minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin taka tsantsan akan harkar mutane Allahu akbar to Allah ka ji wannan maganar malam wato annabi yana lura yana kiyayewa lamarin mutane kuma yana tsoratar da su duk abinda zai iya kawo saɓani a tsakaninsu gaba ki daya me ya hazarun nasa wa yahtarisu minhum ya san mutane suna da saɓanin ɗabi'a wani yana da haƙuri wani bai da haƙuri to ya san da yake musu mu'amala yanzu wani duk abin da za ka yi masa wallah bai ce maka komai ba ka gama duk bala'in da zaka yi da masihu da surutai da maganganu duk zaka faɗa wallahi malam in ya daga kai ya kalle ka haka din nan kana gamawa ka gama tunda kana da matsayi tashi ba wuri amma wani to wato yana kumbura yake yi kumbura yake koya kake wallahi sai ya mayar maka da martani to kula ake yi lura ake yi idan kana mu'amala da mutane kakka ɗauka hankalin su ɗaya ka yanki magana ka ya gayawa ne ko ka gaya mutane in wani ya yi shiru wani bai shiru ba ko ka yi wani mu'amala kaza ya yi haƙuri to wani wallahi bai iya ɗauka ba kenan abin da ake so a lura jama'a duk lokacin da kake tare da mutane to ka san irin mu'amala za ka yi musu yanzu ko iyalin ka matanka wata za ga duk abin da ka mata babu damuwa amma wata wallahi ba ta ɗauka ba wai dan ba matarka bane matarka ce haka kuma Allah ita sai kai haƙuri da ita haka 'ya'yanka wani za ka ce kaza kaza kaza komai za su yi amma wani wallahi malam sai ya maka ba daidai ba wani mutum yana da yaya da yawa na bada umarni a ayi kaza ayi kaza sai wani daga cikin su yaran sai yake fandarewa ya zo yi bala'i a gaban yaran na kaza kaza da sauransu yaron ya kasa hakuri sai da mai da martani ka san me yace sai ce amma kai ba dana bane yanka masa wannan magana kamar ya ya ce ba ɗana ba ne wallahi ya ce ɗana bai zai min haka ba ‘ya'yana ai shi abin da suka yi <laughs> kamar ma ba ku gane ba ko to lokacin ɗan zai yi ƙoƙarin ya tabbatar shi faɗansa ne ashe uban yana da matsayi in ya isa ya ce ya eh, ni ba ɗanka ba ne in ɗan ya isa ya isa ya faɗa ya ce ya eh, ni ba ɗanka ba ne eh, ni ba ɗanka ba ne ya faɗa mana duniya ta gan shi a haka to lokacin kuma dan yake kokari ya furubin fa shi fadansa ne a to daga ina na taho ya ce aka dai ka nemi inda ka taho ni da kai ba dana ne. ya gaya wa uwarsa ya ce ke wane da wane wane duk yana ne amma wane ba dana ne. kuma sai kin yi mun bayanin daga ina kika kawo shi farmaki yake kai masa yaron wato sai ya bada umarni ya ce ayi kaza duk yayan za su ba wanda ya isa magana amma shi wannan yaron sai ya tanka uban yana ba shi ciwon kai kawai sai yanke wannan ya ce to shi ba ɗansa ba ne kawai cutarsa aka aka shigo masa watakila ɗan makota ne malam wasu mutanen allah ya ba su wato suna da baki sun iya bakar magana wannan ta ta kuka ta ta kuka yanzu matsalar ya dawo kan shi ɗan ya shiga damuwa su kuma sauran yaran suna kai to ko ba ne aka shigo mana ma ya jefa cikin damuwa saboda me ya ga yaron ya jefa cikin damuwa shi ma bari ya amfani da lafazin da zai jefa cikin damuwa so dole ake tabi sai an yi furubi ya ce sai a an tabbatar masa ya zama ɗansa <laughs> to a nan gurin kullum mutum ya zama yana da siyasar zamantakewa da mutane kai kar ma ka yi abin da zai hargitsa mutanen ka yi haƙuri ba dole ba ne duk abin da za ka faɗa sai ka faɗi sai haƙuri a lura da halin mutane ko cikin yayanka ne za ga wani yana da ɗabi'ar haƙuri wani kuma ba da abin nan ku yi amfani da lafuza masu kyau akwai masu haƙuri akwai wanda suke ba su da haƙuri min gairi an yatsuya an ahadin minhum bishirahu wa khuluqahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka baya ainihin wato tauye ko naɗe. murmushinsa da sakin fuskar shine bishir yana takatsantsan in an ce yana takatsantsan wato baya sakin jiki sosai da mutane ta yadda za a zo a yi masa ba daidai ba amma kuma ba turbina fuska yake ba don a ji tsoronsa baya ya tsoyi bishirahu alaihi salatu wasalam wa khuluqahu wato baya saki ga baki daya sannan kuma baya ainihin wato daurewa duka sallallahu alaihi wa sallama ga misali na idan mutum ya zo masa mai mummunan ɗabi'a sallallahu alaihi wasallama yana sake masa fuska ya fuskance shi yanzu hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum mafi shirin mutane ne kowa ya san mugun mutum ne bai da mutunci kuma irin masu reni din ko babban mutum ne za su keta shi wallahi malam da ya zo gurin annabi sai ake ta mamaki to yanzu ya za a yi mu gaya manzon Allah zai masa tunda bai da mutunci kuma yau gashi ya zo gurin annabi shin annabi zai ne fuska ne ya ki sauraron sa yi banza da shi wallahi sai ga annabi ya karbe shi hannu bibbiyu ya sake masa fuska yana masa dariya yana masa kaza masa mu'amala mai kyau amma bayan ya tafi sai annabi ya ce wannan yana cikin mafiya sharri a cikin mutane Ya ce kuma mafi alherin mutane shine mutumin da zai kokari ya kiyaye kansa daga sharrin mai sharri wannan ai ba giba ne saboda kowa ya san daman bai da mutunci mutumin to amma yaya annabi ya masa ya sake fuska suka rabu lafiya ma'ana akwai yanayin da zai zo wani zai zo misalin ba mutumin kirki ba ne ba to karkace tunda kana da wani matsayi bari ka masa mummunar mu'amala to sai zo ya maka haukar da daga baya kuma za zo ana baka hakuri to ku rabu da shi lafiya ko ba haka bane ba yanzu misali zan buga mana misali an yi ko a ce akwai checkpoint na sojoji ko yan sanda akwai sojin da ke wulakanta mutane yana yi musu kaza yana musu kaza kai kuma kana da matsayin da kafa karfin ya maka wannan to in ka zo ba za ka nuna matsayinka bane kai a wajen suka ce kai kaza kaza kaza me yake da bukata kar ma ka yi masa abin da zai wulakanta ka tsaya sauke gilas fito ka fito buɗe but buɗe but shikenan in yi ma tambaya ba shi ansa ka buga kai tafiya karka ce kai ni za ka ce wani fito waje baran fito ba ni za ka yi kaza sai ya zo sai ya maka hauka ko ya maka shirme ban sani ba in kun fahimce ni idan mutum yana da wata ɗabi'a mara kyau to kai kokari kawai ka rabu da shi lafiya ya gaba ya tafi Allah kiyaye kawai yawa shine kawai abin da ake so a ci sannan annabi cikin halin halinsa ya a ashabahu yana bincikan hali da kuma suna nan ko ba sa nan yana cikin wato abu mai daɗi a akramakallahu kaga mutum mai matsayi wata ran yana tambayan ina kake kwana biyu bai ganka ba za ka ji daɗi ca ashe wani ya sani ya damu da ni to annabi in ya ga mutum ya ɗauke kafa baya nan to bincike yake alaihi salatu wasalam wa yas'alun nasu amma fin nasi yana kuma tambayan mutane yaya halin mutane yaya raunin mutane da addini yaya himmar mutane da addini wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi idan an yi abu mai kyau yana kyautatawa kuma yana karfafawa kamar ya in an yi abu shi ka wannan yayi kyau wa yuqawwihi kuma yana karfafa yin abu mai kyau din baya zuwa a yi wai abu mai kyau saboda baya son wanda ya abu mai kyau ya kushe wannan abun baya yi annabi in an yi mai kyau to lalle yana yi kamar yanzu misalin mata ka kuna tare da ita ba ta kyauta maka wata rana sai ta yi abu mai kyau to ka yabe ta da Allah karka ce eh, kai wannan bai yi kyau ba saboda halin ta bai da kyau a'a ko da abokin gaba ne watakila wani dan bid'a zai yi wani abu ko wani kafiri zai yi wani abu na yabo hassinil hasan duk inda kyakkyawan abu yake ka yabe shi kuma ka karfa wannan abu wa yuqabbihu al-qabiha wa yuwahhihi yana munanta mummunan abu duk inda aka yi mummunan abu yana cewa mummuna ne kuma yana ainihin raunin wannan abun alaihi salatu wassalam mu'tadilul amr ghaira mukhtalif wanda Allah mai daidaitaccen al'amari ne ba mutum ne wato mai sabanin lamari ba Mana inda ya sa gaba haka yake kuma tsaka-tsaki ba sakaci ba rauni babu kuma ce gona da iri la yakfalu mukhafata an yakfulu aw yamilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gafala me la falo ba zai zo ya na a ce wai wani abu na da ya zama larura ya manta da shi baya yi ba saboda yana jin tsoron kada su mutane su ma su rabkana, to to annabi ma bai yi ba ni ma baran yi ba a'a baya so mutane su gafala akan da'ar ubangiji da ya masa da'a sannan kuma kada su an an yamilu kada su karkata ga san duniya su bar bin lahira likulli halin indahu atadun Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane hali yana mu'amalansan sa ne da abin da ya dace shine atadun ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana lura mura'atul ahwali yana lura da halaye alaihi salatu wassalam kuma yana yin abin da ya kamata a kowane yanayi baya zuwa yayi abin da za a ce kai asha da ba ai kaza baya yi la yuqassiru anil haqqi wa la yujawizuhu to shine fasara atad din manzo Allah baya tauyewa akan haƙƙi wala yujawizuhu kuma baya wuce gona da iri baya tauyewa akan ba da haƙƙin mai haƙƙin sannan kuma baya ta'addanci wana ya wuce gona da iri baya yi wasadun fi amrihi wato dan tsakiya ne a cikin lamarinsa alladhina yalunahu minan nasi khiyaruhum waɗanda suke kusa da shi cikin mutane to su ne wato khiyaruhum zababbu a cikin mutane zababbu su ne waɗanda suke wato tare da annabi alaihi salatu wassalam khiyaruhum minan nas afdaluhum indahum indahu a'ammuhum nasihatan waɗanda suka ainihin wato mafi falala a cikin a cikin sahabbai wato waɗanda suka fi kula wato da addini shine nasiha da takawa da yi wa Allah da'a da taimakon manzan Allah sallallahu da bada kariya wa addini din wato a ammuhum nasihatan lillahi Wali li kitabihi wali rasulihi wali li a'immatil muslimina wa ammatihim yau waɗannan su ne a gaba wa azamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa muwazaratan waɗanda suka fi kowa matsayi a wajen manzon Allah manzila waɗanda suke taimaka mutane masu muwasati da agazawa da mu'azara yana son mai taimako annabi shi yana taimako kuma yana son masu taimakawa mutane Hassan ya ce fasaltu an majalisihi na tambaye shi akan mazauninsa faƙala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikr Allahu akbar annabi baya tashi baya zama sai da ambaton Allah wa idan taha ila qaumin jalasa haythu yantahi bihi almajlisu idan yazo wajen mutane duk matsayinsa to malam inda inda wurin zama ya kare nan yake tsayawa idan yazo taro a ciki a matsayinsa na annabi baya tsallaka kafaɗan mutane ya ƙetare ya shigo sai ya zauna a can baya an ku gane ku duba nauyinsa ku duba matsayinsa ku duba kiman shi da za a zo wani abu wallahi malam idan an zo taron sai ya zauna can baya sai dai a ce kai ga manzan Allah a can a ah, ya rasulullah ai a matso ai a matso to sai dai su yi masa haka amma shi dai ya ce zai kikkitar mutane saboda shi annabi ne ba ya yi la'azurta mu da aiki da wannan wa ya murbi zalika kuma annabi yana yin umarni ya ce ku yi haka din yuti kulla julasa'ihi bi nasibihi abokanan zamansa wanda yake zaune da su kowa yana bashi rabansa mana na tattaunawa da sakin fuska idan ya zauna da kai kama a cikin taro ne in ya zauna kana tare da shi nan kana tare da shi nan to duk sai ya ba ku rabon kuna ya gaji ya lafiya kuna lafiya to ya al'amura ya iyalinka alhamdulillah ya gama wannan sai to ya kake lafiya kalau wato <laughs> ba irin mutane ne ba da zai zo shigo cikin mutane kawai ya zauna ba ruwansu da kowa hasa akwai mutumin da za a zauna ko a taro ko a wani abu idan ya zo ba zai kowa magana ba kuma kawai ga gurin zaman sa ya zauna na kusa da shi ba bari ya ce da shi assalamu alaikum wannan na gemu zabar ce assalamu alaikum ko ya ce jama'a assalamu alaikum ko ya zo ɗaurin aure misali da ya zo kawai zai keta mutane ne ya zo ya zauna ba zai yau kowa magana ba ranar da zai buƙaci mutane sai ranar da ya mutu a tsare ka a ita jana'iza a ita nan asiri ne ita yi a lokacin yana kwance ma bai magana ba yana son ku wallahi yawa saboda kowa yana da abin da zai bayar a lokacin kowa addu'a ta yaro jariri ma yana iya yi wallahi kana bukata to shi yasa wannan kyakkyawan mu'amala tana da kyau kowaye da musulmi da kafiri duk wanda yake yana zama da kai da Allah ka ba shi hakinsa ka ba shi hakinsa kai sawa da mutane a kasuwa ne a wajen aiki ne kada ka yadda ka sifanta da sifar ai shi ba ruwansa da kowa ba alaka da kowa ba wa kowa magana akwai faranar da rashin magana wa mutanen nan zai maka illa wallahi ko mutuwa aka yi aka ce kayi wanda kake musu wani ba kuɗi ka bashi ba amma mu'amalar kake musu ce kai wani ka mun rasa mutum akwai abin da za ka yi mutum ba kuɗi ka bashi ba amma wallahi ka samu matsayi sai maka addu'a da za ka samu aljanna Allahu akbar alaihi salatu wassalam to shine ke cewa yuti kullu julasa'ihi bi nasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu babu wani abokin zaman annabi da zai iya tunanin akwai wani wanda ya fi shi malam in ya zauna da kai sai kai din kafa in kuna magana shi sai ka dauka cewa ai duk wurin nan ba mai matsayi irin ka idan kuma ya karkata gurin wani yana zance da shi sai dauka cewa a ai ni na fi kowa ma yana da siyasar zamantakewa haka ake yi man jalasahu aw fawadahu fi hajati fi hajatin sabarahu duk wanda ya zauna da manzo Allah ko ya mufawada sauyin zance da sallallahu alaihi wa sallama to yana yin hakuri da shi hatta ya kuna huwal munsarifa anhu wato abun mamaki in kana zaune da shi ko kuna tattaunawa da shi shi fa ba zai tashi ba ko da lokacin tashin sai wallahi sai dai kai ka tafi idan kun zo kuna musafaha da shi shi zai rike hannunka shi ba fara sakin hannun hannun shi ya sake ka ba sai kai ka sake shi da za ka tsayar da annabi kana son magana da shi ku ga bambancin su fa da mu yawwa da za ka tsayar da manzan Allah kana kai annabi ya haƙuri malam ai dabban ne halittar shi malam kisa wallahi ƙarya mutum yake ce wai ya iso manzan Allah wallahi a'a wallahi la kai dai mu yi iya abin da za mu iya yi kawai wallahi idan da za ka tsaye da shi kana da bukatar shi kana masa magana akan wani abu ko a hanya yake to fa haka zai ta tsayawa sai in kai ka tafi ko kuma ka ce to je ka amma wai ya gama ma magana juya ya tafi a'a sai dai mun dan jarraba kawai abin da zamu iya yi amma annabi ya wuce wani dan adam ya hau matsayi da kujerar da ya hau wallahi wane mutum malam matakka ma bata da lokacinka matakka baka da lokacinta mata zaki kin gama kin gama jiki da Allah jiki jiki jiki ka ku takura mu ka ku matsanta mu da Allah ku kyale ni ku kyale ne, bari bari da Allah sai daga baya bari bari bari sai daga baya wallahi haka muke yi ita ce gaskiyar magana Allah ya fi mana kawai wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha duk wanda ya roki annabi wani bukata to baya juyar da shi face da bukatar zai juyar da shi inda yace a bashi abu to wai babu da ce a ah, babu je kai hakuri babu ba baya faɗa mu ne yanzu muke cewa ai hakuri to shi baya ba da hakuri ma ba zai cewa zai yi to in ya ce to ɗin nan in ka yi hakuri ka zauna to in Allah ya taimake ka yana kana zaune a wurin za a kawo kana zaune a wurin za a kawo sai ce ina wanda ya ce kaza ɗin nan sai ya bayar aka ce laulat tashahhudu lakana Allahu na'am da ba dan ashhadu an la ba da sa ta zama ita na'am Allahu akbar kad wasi bastuhu wa khuluquhu sakin fuskarsa da yalwatawarsa bayarwa da yake ya ishi mutane mana ya yalwata mutane wa khuluquhu da ɗabi'arsa sallallahu alaihi wa sallama fasara lahum aban annabi ya zama kaman uba ne ga al'ummarsa akwai ubuwa diniya akwai ubuwa tiniya an gane ko al'ubuwatu tiniya shine kaman wanda Allah ya kore ma'ana ya zamanto eh, baba ne na mahaifi ma kana muhammadun aba mirin jali kuma walakin rasulallah wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wa sallama amma a addini ubanmu ne tun da jagoranmu ne wasaru inda fil haqqi sawa kuma mutane a wajen manzon Allah daidai ne wajen haƙƙi abubakar bai fi wani karamin sahabi ba kowa ɗaya ne neutral in dai wajen karɓan haƙƙi ne baya bambantawa majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa haya'in wa amanatin wa sabrin mazaunin manzon Allah majalisin annabi majalisan manzon Allah wajen ilimi ne da haƙuri hil juriya da kunya wa amanacin da amana wa sabrin da haƙuri la turfa'u fihi al-aswatu ba a daga sauti a majalisin annabi kaji hayaniya la ina wala tu'banu fihi al-hurum ba a keta alfarman mutane wai wani ya zo gaban annabi wai a ci mutuncinsa la kowa ana tsare masa matsayinsa ba a girman kai wala tusna falatatuhu abinda ake nufi da alfalatat shine wato abubuwa da mutane suke aikatawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka ce maganganu waɗanda ba su da amfani to a wajen annabi ba a yin wannan sallallahu alaihi wasallama sam a wai ka ji wani ya faɗi wata yashashiyar magana wacce take ta la magana banza ba a falatat maganganu marasa amfani na banza ba a yi a gaban annabi mutadilin ma'ana adidi a tsakatsaki suke balkanu ya na fihi a a'a ana samun fifiko a majalisun annabi da tsoron Allah iya mai tsoron Allah shine babba ko mun talaucin sa kuwa mutawadi'in suna da kankan da kai yuwaqqiruna fihi al-kabira a wajen zaman annabi ana girmama babba wa yarhamuna fihi saghir kuma ana jin tausayin karami haka ya koya musu wa yusiruna dal hajaci kuma suna fifita ma'abucin bukata wanda yake da bukata wallahi kowaye sai ya bar masa mai bukata shi yafi kowa wa yahfazuna al-gharib kuma suna tsare mutuncin bako ba a wulakanta bako a wajen annabi alaihi salatu wassalam tana jin shine karshen hadisin ko yau ku hakuri na muku overtime? time abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada na kuskure da muka yi na kuskure Allah shi rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah wannan yace da Allah mala Allah ya kara lafiya da imani to ya rubuta takarda kuma takarda a yage in yana nan ya kawo ya zo ya bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh